yau sha biyu ga watan ramadan a'a subhanallah wato ko saboda ba na son ya kare ne shi yasa nake ringi shi kullum yau sha uku ko je kuka ce sha ɗaya yau sha uku ga watan ramadan hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin shi kuma ɗayan uku ne ko uku ga watan tara miladiya ta dubu biyu da tara a wannan darasi namu na nawa na goma ko eh na sha ko nawa a wannan darasi namu na goma na goma sha ɗaya inda muke cikin tafsiri surat yusuf alaihi salam muna kan aya ta hamsin da biyar ko kuce hamsin da hudu za mu dawo a kan wannan aya domin ban mu gama kale da yake bayani a kanta ba don haka ba da sa'idu sai a karanta wa kalin malik tuni bi بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به tuni bihi astakhlisu li nafsi sai sarki ya ce ku zo min da shi a zo da annabi yusuf alaihi salam astakhlisu li nafsi in kebance shi ga kaina wato in mai da shi dan gaban ƙoshina. falamma kallamahu yayin da yayi magana da shi wato yayin da wannan sarki yayi magana da annabi yusuf alaihi salam ko yayin da annabi yusuf alaihi salam ya tattauna da wannan sarki a bisa sabanin malamai wajen fassara shi wannan damiri na kallamahu qala sai shi sarkin yace innaka al-yawma ladaina makinun amin kai a yau a wajen mu kana da matsayi babba kuma kai abin amincewa ne qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim sai annabi Yusuf yace ka sanya ni a bisa mukamin kula da taskokin kasar wato kasar Masar inni hafizun ni mai kiyaye amana ne alimun masani ne da harkar tattalin arziki وكذلك fil ليوسف في الأرض muka bawa yusufu matsayi babba. a cikin wannan ƙasa ta masar ya tabawwa uminha haitu ya sha yana zama inda yake so a cikin wannan ƙasa nusibu bi rahmatina man sha muna samun wato muna samun wanda muka so da rahaman mu wala nudhi'u ajral muhsinina kuma ba ma tozarta ladan masu kyautata ayyukan su wala ajrul akhirati khairul lil ladina taqaw wa kanu lil ladina amanu wa kanu yattaqun haka kuma ladan lahira sakamakon lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani kuma suka zama masu tsoron Allah lokacin da aka zo da annabi Yusuf alaihi salam daga kurkuku bayan ya samu bara'a kamila ya samu kubuta cikakkiya daga abin da aka tuhume shi da shi daga zargin da aka yi masa ya zan yanzu ba wata wano ba wani tabo tare da shi sai sarki ya ce a zo da shi ya zama na kusa da shi mai bashi shawara wanda a koda yaushe suna tashi wato babban mai bashi shawara falamma kallamahu yayin da annabi yusuf alaihi salam ya tattauna da wannan sarki ko shi sarkin ya tattauna da annabi yusuf alaihi salam wannan sarki ya ga irin hazaka ta annabi yusuf alaihi salam ya ga irin hikima da basira da ladabi a wajen annabi yusuf alaihi salam sai yake cewa da shi innaka al-yawma ladaina makinun amin kai a yau kana da matsayi babba ai zu makanatin zu manzilatin kana da matsayi babba a gurinmu kuma kai wanda za a amincewa ne to annabi yusuf alaihi salam sai ya yi amfani da wannan damar sai ya yi istiglalin wannan fursar sai ya ce ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni ni ne mai kula wato babban mai kula da taskokin kasar gaba daya wato kamar ka ce ministan tattalin arziki ko ministan kudi na kasar gaba daya inni hafizun dan ni mai kiyaye amana ne kuma masani ne wajen gudanar da harkar tattalin arzikin kasa akwai wani hadisi rubabbe wanda ya zo cikin wasu littattafai na tafsiri kamar tafsirin ibn jarir ya kawo shi da isnadinsa daga juwaibir daga zahab daga ibn abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce rahimallahu akhi yusufa لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله في تلك الساعة ولكنه أخره إلى سنة حديث يتي Allah ya ji kan ɗan uwana Yusuf ba dan yi gaggawar cewa ka naɗa ni a bisa taskokin ƙasar ba to da a nan take zai naɗa shi amma a dalilin wannan magana ya sanya ji sarkin ya jinkirta naɗa shi akan wannan mukami sai bayan shekara ɗaya wannan hadisi bai gaskata ba ba hadisi ne na gaskiya ba a juwaidir shi ya rawaito shi juwaidir kuma makaryaci ne a gurin malaman hadisi hadisi saboda ka ba maganar cewa wai an yi jinkirin naɗa shi wai saboda ya nuna gaggawa ya yi rawar ciki ba don haka ba da an naɗa shi nan take amma saboda ya faɗi wannan maganar ya nuna yana so kenan shine sai bai samu mukamin ba sai bayan shekara guda wannan ba gaskiya ba ne tunda sarki shi ya fara yaban annabi yusuf alaihi tun kafanin annabi yusuf ya ce ij'alni ala al ardh shi ya fara yabansa yace innaka al-yawma daina makinun amin Yace kai mai matsayi ne babba a mu kuma abintacce ne kuma harkar kuɗi wa ake so a bawa ba abintacce ba saboda haka kaga ashe idan annabi yusuf alaihi salam ya ce inni hafizun ali wata gamsuwa ce wacce dama tana tattare da sarki sarki dama ya gamsu da cewa shi mai amana ne don haka shi nan yana kara karfafa masa ne abin da ya riga ya imani da shi ya yarda da shi cewa annabi yusuf mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya wanda zai rike amana idan an bashi saboda haka idan ya ce ij'alni ala khaza'il al-ard babu yadda za a yi sarki ya ce kai gaggawa don haka ba zan baka ba sai bayan shekara guda a hakan ba ta kasance ba ba ta faru ba to a jiya mun kawo tambaya a nan wacce muka ce za mu ansa ta a yau har zuwa yanzu yadda kissar ta take a wato take zuwa mana har zuwa yanzu ba mu ji cewa akwai wani a masar da ya musulunta ba saboda haka masar din nan kasa ce a lokacin da ba ta musulmi ba annabi yusuf alaihi salam ya fito baro baro ya faɗi haka a arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allah biha min sultan in alhukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون النبي يوسف عليه السلام يا irin abinda waɗanda mutane suke bautawa suna bautawa iyayen giji ne daban-daban sun bar bautar Allah wanda shine kadai wanda ya cancanta a bauta masa saboda haka bautar gunki ita ce bautar da aka runguma hannu biyu biyu a masa. har zuwa yanzu ba ji cewa sarki ya musulunta ba waɗannan zai samari guda biyu kamar yadda muka faɗa jiya babu abin da yake nuna sun musulunta haka nan shi ma sarki babu abin da yake nuna ya musulunta abinda kawai ya jawo annabi yusuf alaihi salam sa ya jawo annabi yusuf alaihi salam jikinsa saboda fassarar wancan mafarki da kuma yadda ya ji labarin kamewar annabi yusuf alaihi salam da kyawawan ɗabi'unsu da kuma yadda ya tattauna da annabi yusuf ya ga hankali da hikima da fasaha da suke wato fitowa daga bakin annabi yusuf alaihi salam Wanda shi ya ba shi sha'awa a gurin annabi yusuf alaihi salam wanda har ta sa annabi yusuf alaihi salam yi magana da ya yi ijali ala qaza'il da ard inni hadithan ali saboda haka kaga anan annabi yusuf alaihi salam yana cikin mutanen da suke kafirai ne mushirkai masu bautar wani Allah wanda ba su ba yarda Allah shi kadai ya cancanta a bautawa ba suna bauta ba wasu ne tare da Allah waɗanda za su rike wasu abubuwa suna bauta musu ba tare da Allah babu shakka ba za ka taɓa yin tsammanin za su yi shari'ar addinin musulunci ba dan ina ma suka san shi bare su yi shari'ar bare su yi shari'ar sa amma a cikin irin wannan yanayi annabi yusuf alaihi salam yana neman a bashi wani matsayi ta yadda zai zama a kasar ba shine mutum na biyu bayan sarki kuma sai shi ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim kaga maganar cewa sarki ya musulunta bata taso ba maganar cewa kasar ta musulmi ce wannan ma magana bata taso ba Abinda da yake ƙara nuna maka cewa sarki bai musulunta ba kissar annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa yayin da yake so ya ainihin ya rike dan uwansa bunyamin lokacin da suka zo ya dauki wannan kwanan awo ya sanya a cikin kayan dan uwansa Allah ce ma kana bi ya'khudha akahu fi dinil malik illa in yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim a lokacin da yake tambayar yan uwan annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf yake tambayar yan uwansa ce fa ma jazaa'u man man wujida fi rahlihi eh, in kunta قالوا فما جزاؤه قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ya tambaye su me sakamakon wanda aka samu wannan ainihin abun awo a cikin a cikin kayansa suka ce man waje da fi rahlihi fa huwa jazaohu wanda aka samu a cikin kayansa to a rike shi shine sakamakon wato a rike shi a bautar da shi na wani ɗan lokaci ko a bautar da shi tsawon rayuwarsa ya zama bawa tunda har yayi sata wanda ita ce shari'ar ali yaqub ita ce shari'ar da ake yi a gidan annabi yaqub alaihi salam da wato dangin annabi yaqub gaba ɗaya akan wannan shari'a ciki to shine Allah madaukakin sarki yace fa bada bi awiyatihim qabla ya'i akhihi thumma istakhrajaha min wa'i akhihi كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم حكى بك يوى النبي يوسف عليه السلام دبارة muka kinsa masa dabara ta yadda ba zai iya ya karbe dan uwansa ya rike dan uwansa inda zai yi aiki da shari'ar wannan sarki kaga ashe shari'ar wannan sarki ba haka take ba ba ita ce shari'ar Ali ko ba da a ce zai yi shari'a irin ta wannan sarkin a lokacin ba zai iya rike shi ba to ya zai yi shine ya bada wata dama da su za su daure kansu da kansu ya ce to me kuke ganin ya kamata a yi masa idan an same shi shine ya dauki wannan abun ce to abin da ya kamata a yi masa shine a rike shi to kaga da Allah ya ce ma kana da ya'khudha akahu fi dinil maliki ya nuna cewa sarki yana da wani addini daban wanda ba shine addinin Ali Yaqub ba shi kenan sarki ba yana kan wannan addini bane na annabi yusuf alaihi salam shi annabi yusuf ai yana bin addinin ban ne ko wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa isma'ila wa ishaq kan addinin iyayensa yake saboda haka sarki kuma yana kan addinin shi na gargajiya sannan kuma maganar mu'min ali fir'aun da yake cewa wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinat ma zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kaga anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana maganar shi wannan alu mu'minun min ali fir'aun yake ce musu hakika annabi yusuf gabanin zuwan annabi musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu amma ba ku gushe ba kuna shakka fama ziltum fi shakkin ba ku gushe ba kuna shakka mimma ja'akum bihi akan abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka har zuwa lokacin da ya halaka qultum daga nan kuma sai ku ce lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula daga annabi Yusuf ba za a sake aiko da wani manzo ba kaga anan ayat tana nuna mana cewa mutanen masar bayan aiko annabi yusuf alaihi salam ba su karfi gaskiyar da ya zo musu da ita karara ba sun ci gaba da shakkar abin da ya zo musu da shi imani baya yiwa tare da shakka inda in akwai shakka to babu imani don imani ma'anarsa al-yaqin sakankan cewa da tabbatarwa to tunda har ya ce fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ya nuna ba su imani ba ya nuna ba su imani ba saboda haka kaga wannan yana nuna cewa mutanen masar a wannan lokacin ba su yi imani ba ashe kaga babu wani mumini a lokacin sai annabi yusuf alaihi salam amma kuma gashi yana cewa ij'alni ala fazail al-ard inni hafizun alim me yasa ya yadda ya karbi shugabanci me yasa ya yadda ya karbi aiki ya karbi mukami a lokacin da ba a shari'a ta addinin musulunci ana bin dinin maliki ne me yasa ya yadda ya karbi wannan shugabanci watakila wani ya ce ai an ba shi dama ne ya yi yadda ya ga ya dace an sakan masa ragaba gaba daya sarki ya sakar masa ragaba gaba daya wannan magana idan mutum ya faɗi to babu shakka akwai jahilci a cikin ta ba kaɗan ba ah, sarki yana nan a sarkinsa kuma shi ke naɗawa shi ke cirewa ba annabi yusuf alaihi salam ba shi yasa shi kansa annabi yusuf din gurin waye ne ba a naɗa shi waye ne gurin waye ne kuma kamo gurin sarki ya ja'alni kasa ne kaga da ya ga dama zai iya ba zan saka ba kaga shi ke da iko har yanzu bai yiwuwa a ce sarkin da bai yi imani da shi ba mutanen kasar da ba su yi imani da shi ba kawai haka nan shi kadai a kasar ya zo ya juye kasar gaba ɗaya ta zama ta addinin musulunci ya rika yin hukunci da dokar musulunci gaba ɗaya akan sarki har zuwa na ƙasa wannan ba zai yiwu a hankali kawo wannan ba inda kuwa har sun ba shi dama ya yi haka to babu shakka sun musulunta har da za su ba shi dama ya yi dokar musulunci akan su ɗari bisa ɗari ka je yanzu amerika kawai a sallama maka amerika a ce to ga ta nan ka yi shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari tun daga kan gidan bush har zuwa ƙasa babu shakka a'a mu ce bush ma ka san ya tsara obama zafin kai ce gashi nan duk suna ƙarƙashin ka kowa ya sallama maka babu shakka za mu ce abin nan amerika amerika ta zama kasar musulunci sai a yi ta hijira zuwa amerika kuma saboda haka ba zai yiwu ba a ce kasar da ba musuluncin suke ba ba su yadda da addinin da kake kai ba kuma su kan maka ragama kawai kai ta yin abin da addinin ka ya zo da shi a kansu wannan ba zai yiwu ba a hankali ya karba wani zai iya cewa to ai Allah ya ce wa kazalika bakkanna li yusufa don haka Allah ya bashi tamkini sai wuce ce tamkini a nan ubangiji ya fassara menene ake nufi da tamkini a nan menene tamkini Allah ce wa kazalika makkanna li yusuf fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha wannan shine tamkini da ubangiji ya bawa annabi yusuf alaihi salam in ka duba yadda al'amarin sa ya faru daga cikin kurkuku daga cikin rijiya ya dawo cikin kasrul aziz yana matsayin ma'aikaci wanda yake kamar kamar abin nan kamar boyi boyin gida sannan kuma ya dawo cikin kurkuku amma yanzu gashi a kasar masar shi ne mutum na biyu inda duk ya ga dama zai iya zuwa gida gida kaga akwai tamkili a nan wannan shine ma'anar tamkini din kuma in an ce an yi wa mutum tamkini abin da ake nufi da makanna mun ba shi makana mun ba matsayi babba shine ma'anar makanna da yusuf mun bashi shi babban matsayi kuma wannan babban matsayi ai ya bayyana tun daga fadar shi wannan sarki ne ce innaka yawma ladaina makinun amin wannan ita ce makanar da ubangiji ya bashi tamkinin da ya bashi kuma wanda aka bawa tamkini ba yana nuna cewa komai zai iya yi shi kadai ba ba tare da wasu tallafa masa ba tamkini ba yana nuna haka ba dan an ce wane yana da tamkini shi ke yana nuna kenan komai ya gada ma kawai zai yiwu a'a zai iya yin wani abu wani abu kuma sai an yarda ya yi wasu taimaka masa in ba su taimaka masa ba ba zai iya yi ba idan ka duba kissar zulkarnai da Allah yake cewa inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa zulkarnai sarki ne wanda ya mallaki duniya ubangiji ya ba shi hanyar samun duk abin da yake so ya ba shi karfi ya ba shi rinduna kuma ya sanya shi sarki mai adalci duk inda ya ga dama ya sa gaba zai iya shiga zai iya zuwa amma lokacin da da Allah yake cewa hatta idza thumma balaga thumma ablaga ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا من سكتي قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبور الحديد هل زوا كرشن آية كاكا duk يا باشا تمكيني da ya zo gurin waɗannan mutanen tsakankanin wasu duwar wasu guda biyu mutanen da ba sa iya fahimtar magana sai da kyar suka gaya masa inna ya juja wa majuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda suka ce ya juja wa majuju mutane ne masu barna a doron kasa zulkarnaini ko mu baka wani kuɗi mu biya ka lada ka gina mana ainihin shamaki tsakaninmu da su sai ya ce ma makkanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani damar da ya bani ta ishe ni fa'ainu ni bi kowa amma ku taimake ni da karfin da kuke da shi kaga duk da cewa Allah ce inna makanna lahu fil ardi a yana buƙatar kuma wani taimako fa'ainu ni bi kowa ashe tamkini ba hana ka nemi taimakon wasu ashe cewa da aka yi annabi Musa annabi Yusuf alaihi salam an bashi tamkini ba ana nufin cewa zai iya yin abin da ya ga dama bane ba tare da wasu sa hannu ba in kuma wasu za su sa hannu ya yi ta yin musulunci to sun musulunta tare da shi saboda haka babu batun cewa an sakarwa annabi yusuf alaihi salam komai da komai tun da gashi a can Allah yana cewa ma kana liya'khudha akahu fi dinil maliki bai da dama ya rike dan uwansa a bisa shari'a da doka ta sarki ashe kaga shari'a da doka sarki tana nan ba ta ba dama ba ya rike dan uwansa saboda haka sai da ya biyo wa dan uwansa ta shari'a su sai suka ce to a rike shi amma da an ce a ɗauki shari'ar ƙasa to ƙarar ƙasa ba za ta bada dama a rike barawo ba sai dai a dake shi a ce ya biya abin da ya sata ninkin biyu to a shi kaga maganar cewa an sakarwa yusuf alaihi salam ragama ya yi duk abin da ya ga dama ya juye kasar ta zama ta musulunci wannan maganar ba magana ce ta ilimi ba babu kuma wani malamin da ya san faɗar haka an ce dai an ba shi dama ya yi adalci ya yi gaskiya ya raba dukiyar ƙasa bisa gaskiya kuma ya yi wannan da ya ce hafizun alif shi mai kiyaye amana ne ya kiyaye wannan amana bai cinye dukiyar al'umma ba kuma ya raba ta bisa adalci har ba wasu ƙasashe makota sun samu wannan adalcin nashi amma magana ya canza dokokin ƙasa wannan bata faru ba inda kuwa ta faru babban abu ne da alkur'ani ba zai shiru wasu ya faɗa dan wannan babban mu'jiza ce mutum ɗaya ya zo ƙasar da duk ba yi imani da shi ba kuma ya canza ta zama ta musulunci gaba ɗaya suna kan addinin su na gargajiya kuma suna bin shari'ar musulunci da haka ta faru alkur'ani ba zai yi gum a bar wannan ba sai an ba labarta mana domin an gaya mana manya-manyan abubuwa da suka faru a kisar annabi yusuf alaihi salam da wanda ya faru da yana cikin manya-manyan abubuwan da alkur'ani zai labarta mana saboda haka kaga wannan magana ba ta da tushe ba ta da makama ko kaɗan sannan kuma in ka ce a ta yiwu shari'a shari'a kabla na ne shari'ar wanda suka gabace mu ne don haka so a shari'ar su a iya yin aiki a karkashin gwamnatin da ba ta musulunci ba amma mu a shari'ar mu ba a yadda ba to mu a shari'a mu bai hukuncin sa sai ka ce mana ai hukuncin sa kai ma ka zama mushriki ka zama murtaddi sai mu ce to akwai bambanci a babin shirka tsakanin shari'ar wanda suka gabata da shari'a mu akwai bambanci babu bambanci a babin tauhidi babu bambanci duk annaba wannan akan abu ɗaya suke shine inda muka faɗa lokacin da muka zo fadar annabi yusuf alaihi salam da yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa isma'ila wa ishaq ya bi addinin iyayensa ya ce ya bi addinin su ibrahim da ismail da ishaq waɗanda duk akan addini guda suke kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu annabawa ya'yan ubanni muke iyayenmu ne daban-daban shari'a muke daban-daban amma addinin mu guda ɗaya ma'ana tauhidi guda ɗaya ne da haka duk abin da yake shirka babu wani annabi da ya taɓa yin sa kai kuma a lokacin ka ya zama ba shirka bane ka je ka yi a ko kuma wani abin da yake shirka shi yayi kai kuma a wajen ka ya zama ba shi ba shirka ba aka ce kai kuma a wajen ka ya zama shirka kada ka yi babu wannan saboda haka annabi yusuf alaihi salam allah ya kore masa yayi aikin da yake shirka ne ma kana lana an nushrika billahi min shay ba haka ya faɗa ba yace bai yiwa bai yiwa gare mu mu hada Allah da wani ma kana lana an nushrika billahi min shay bai yiwa mu hada Allah da wani sannan kuma a addinin su shi ma hukunci gaba ɗaya na Allah ne inal hukmu illa lillah yace hukunci gaba ɗaya na Allah ne saboda haka babu yadda za a nabi yusuf alaihi salam yayi wani abin da sunan shi shirka da Allah yake cewa wa min zurriyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al alamin wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratil mustaqim sayati yace zalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ce Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wannan shiriya ce ta Allah bayan ya zano annabawa duka a cikin hada annabi Yusuf alaihi salam ce yake shiryar da bayansa wanda ya ga dama daga cikin bayansa yace wa law ashraku da a ce sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da abin da suke aikatawa ya rushe kaga nau anan harfun tina'in ne limtina al-imtina'u thani limtina'il awwal lau ashraku da sun yi shirka da aikin ya rushe ma'ana aikin su bai rushe ba dan ba su yi shirka ba saboda haka annabi yusuf alaihi salam bai yi shirka ba karbar wannan mukami da yayi a lokacin da ba yadda zai yi dole ya karbi wannan mukami domin ya cici bayan Allah daga cikin wahalhalu ya tabbatar da adalcin da zai iya tabbatarwa ya baya daga cikin shirka baya daga cikin sako balma yana daga cikin rahamar Allah yana daga cikin rahamar ubangiji kuma lada ubangiji zai bashi yana daga cikin ramar ubangiji shi yasa ubangiji yace nusibu bi rahmatina man nasha wala ajra al muhsinin don haka annabi yusuf alaihi salam da yayi wannan aiki ya karbi wannan aiki a karkashin gwamnatin da ba ta musulunci ba a yayin da babu abin da zai iya yi sai wannan ihsani ne ma yayi kuma ubangiji ba zai tozarta aikinsa ba bal yana da lada anan kuma ladan da yake jiran shi a ranar gobe kiyama fi yawa wani ajrul akhirati خير للذين اتقوا للذين امنوا وكانوا يتقون saboda ka annabi yusuf alaihi salam ya yi abin da yake iya yi ne a lokacin to wannan shine maganganu wato wannan magana da muke faɗa ba wai magana ce da mu muka kirkire ta a yau ba kada a zaci cewa wai magana ce da yanzu muhammadu sani yake faɗarta don haka a iya tattara masa kayansa a jefar da ita a jefa masa kayansa don shi ba malami bane ko shi malamin gwamnati ne ko ko a'a ya yarda da dagutu shi sa zan so mu karanta abinda ibnu taymiya ya rubuta a cikin littafin safatawa da manhajus sunna ibnu taymiya ya bar duniya shekara 728 yau muna shekara hijira 1430 kaga kimanin shekara 700 kenan eh adda nawa 700 da nawa da biyu ko na'am kimanin shekara 702 saboda haka magana ce da aka yi tun lokacin ba a magana ma Najeriya balle a yi maganar dimokuraɗiyya lokacin ba ba su da dimokuraɗiyyar su amma kuma ga maganar yanzu ta dace da yanayin da ake ciki wannan maganar da nake yi ita ce maganar da ita ce miyaye yake cewa wa min hadal bab tawalli yusuf as-siddiq ala qaza'il al-ard li malik misr yana daga cikin irin wannan babi da zai zo ya kara bayani akan sa yace karbar makami da annabi yusuf alaihi salam yayi na taskokin kasa ga sarkin masar wata alahu an ya ja'alahu ala khaza'in al-ard wa kana huwa wa qaumuhu kuffara alhalin shi sarki da mutanensa duk kafirai ne kama kana ta'ala kamar yadda Allah ce wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi al-aya haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa inda annabi yusuf yake cewa ya sahibai sijni a arbabu mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allah biha min sultan alaya yace wa ma'lumun annahu ma kufrihim la budda an yakuna lahum 'adatun wa sunnatun fi qabd al-amwali wa sarfiha ala hashiyati al-malik yace abine sananne cewa tare da kafircinsu tunda ba basu ba musulmi ba ne tare da kafircinsu dole ne ya zan suna da wata al'ada suna da wata doka wacce take tasu ce ba ta musulunci ba wajen karɓar dukiya da rabawa wato waɗanda suke makusantan sarki da 'yan gidansa da sojojinsa da talakawansa wala ta kunu tilka jariyatan ala al anbiya wa aslihim wannan rabo da kaso da suke yi ba ba za ta yi ta dace da sunnar annabawa da adalci su ba walam yakun yusufu yumkinuhu an yaf'ala kullu ma yuridu kuma bai yiwa ga yusuf alaihi salam ya ce zai yi abinda da duk yake so wa huwa ma yarahu min dinillah yace zai yi abin da duk yake so na addinin Allah bai yiwa gare shi fa innal qauma lam yastajibu la domin mutanen ba su ansa kiransa ba ba su ansa kiransa ba dan Allah ya ce fa ma zaltu fi shakkin mimma ja'akum bi yace lakin fa'ala al-mumkin min al-'adl wal ihsan ya dai abin da zai iya yi ne na adalci da kyautatawa ya yi abinda zai iya yi na adalci ya kyautata wa nala fi sultani min ikram al-mu'minina min ahli baitihi ma lam yakun ma lam yakun yumkinu an yanalahu bidun zalika ya samu girmamawar mu'minai da suka yi masa daga cikin iyalan gidansa da danginsa suka zo suka girmama shi abinda ba zai yiwu ya same shi ba ba ta karkashin wannan matsayin ba ba ta karkashin wannan matsayin ba ne ya iya karrama ya kyautata wa ɗan uwansa wanda a haka dole suka zo suka rasa na masa suka bi shi ya ce wa haza kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum ibnu taymiya ce duk wannan yana karkashin fadar Allah ku ku kiyaye dokokin Allah gurgurdan kiyawa gurgurdan abin da za ku iya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 19 217 zuwa 225 da minhaj sunna na biyar 69 zuwa 87 ibnu taymiya ya shararu magana mai yawa akan wannan batu kai ka ce ya san matsalar da muke ciki saboda ka ya fada magana akan wannan wanda ni sai dai in rairayo wani abu a ciki dan ba lokacin da za mu karanta ta dukkanta abinda na rairayo shi za ku ji waɗanda suke ɗalibai za su iya komawa ga wannan littafi su sake dubawa mujalladin sa na tara ko min hajji sunna inda yake yi wa shi a raddi mujalladin sa na biyar shafi na 69 zuwa ga 87 yake cewa wa kadhalikal kufaru man balaga hu da'watu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi daril kufri wa alima annahu rasulullah fa amana bihi wa amana bima anzala Allah wa واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من wa mamnu'an min izhari dinihi wa laysa indahu man yu'allimuhu jami'a shara'i islam fa huwa mu'minun min ahli janna wannan ita ce natija yace haka nan kafirai waɗanda kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske su amma suna rayuwa a ƙasar da ba ta musulunci ba suka yadda ko shi wannan wanda yake rayuwa a kasar ta ba ta musulunci ba ya yadda da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yayi imani da shi yayi imani da abin da Allah ya saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye dokar Allah gwargwadon yadda zai iya kamar yadda da jashi da waninsa suka yi ya zan ba zai iya hijira ya shiga kasar da musulunci ake yi ɗari bisa ɗari ba ba zai iya yin wannan ba ba kuma zai iya tabbaka dokokin shari'a musulunci ɗari bisa ɗari ba ba zai iya hijira ba domin an fi ƙarfinsa sannan sannan ba zai iya bayyana addininsa ba domin waɗanda suke kewaye da shi duk ba addininsa suke yi ba kuma ba ya da wani wanda ba zai koyar da shi shari'ar ya take don haka bai ma san yadda zai yi wasu ibadoji ba bai sai da zai sallah ba ko azumi ko yadda zai yi wasu harkokinsa na yau da gobe gwargwadon yadda shari'a ta ce bai ma san wannan ba ibnu taymiya ce fa huwa mu'minun min ahli janna ya ce wanda mu'mini ne in ya mutu aljanna zai sai ya bada misali yace kama kana mu'minu ali fir'auna ma qaumi ma qaumi fir'aun kama yadda mu'minu ali fir'auna ya kasance tare da da mutanen fir'auna yana cikin su shi yasa Allah ya sifanta shi da cewa yaktumu imanahu yana cikin su don haka kaga ba yadda za a iya fito da imanin sa karara don haka in za a je ma wani abun bauta din da ya shafi bautar arnancin da shi ma za a fita bai iya fitowa ya bayyana imanin sa amma kuma Allah ya karbi imanin sa ya kirawo shi bidu ali fir'aun haka nan matar fir'auna a gidansa matar fir'auna kana ga za ta iya wato fitowa ta ɗabbaka shari'ar annabi musa wanda fir'auna yake neman shi ido rufe ya kashe shi a ce matar fir'auna gashi ta yi imani da shi har Allah madaukakin sarki ya gina mata gida aljanna ashe kaga kenan ba lalle ba ne wanda yake karkashin wani guri da aka fi karfinsa ba zai iya ɗabbaka abin da duk yake so na musulunci ba ya ce zai yi kundin bala ya tar'ara da ka ko ta mutu ko ta yi rai ba daidai ba ne kama kana yusuf siddiq a ahli misr mala yace kamar yusuf yusuf siddiq tare da mutanen misr fa innahum kanu kuffaran yace waɗannan kafirai ne wa lam yumkinuhu an yaf'ala ma'ahum kull ya'rifu ma ya'rifu min dinil islam kuma bai iya samun damar yayi musu duk abin da yake ya san shi na addinin musulunci ba fa innahum da'awhum ila tauhid wal iman falam yujibuhu ya kira wasu su kama Allah su yi rike tauhidi amma sun ansa masa ba su ansa masa ba قال تعالى أم مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينة فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا saboda haka mutanen annabi yusuf alaihi salam ba su ansa masa zuwa ga kiran da yake yi musu ba wa kazalika najashi haka nan najashi huwa wa in kana malikan nasara shi ba magana ake yi ta yayi aiki a ƙarƙashin gwamnatin wacce ba ta musulunci ba bal ma shine shugabanta shine shugaban gwamnatin da ba ta musulunci ba gaba daya falam yuti'uhu qaumuhu fi dukhuli fil islam mutanansa ba su yi masa da'a sun shiga musulunci ba bal inda ma dakala ma'ahu nafar minhu nafar minhu kadan ne daga cikin mutanansa suka yadda da musulunci ولهذا لما لما مات لم يكن هناك احد يصلي عليه saboda haka ma da ya mutu ya zan babu wani wanda yake iya fitowa ya masa sallah irin yadda ake wa musulmi fa salla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina annabi yayi masa sallah a madina ya fita tare da musulmi zuwa musalla yayi sahu da su yayi sallah da su ya gaya musu cewa ya mutu wannan uwanku ya mutu inna akhan salihan lakum min ali al-habasha mata wani dan uwanku na kwarai mutumin kirki kaga ba a ce masa murtaddi ba a ce dan ba zai saki gwamnatin bai dawo madina ya zauna ya ci gaba da mulkin ba ita mala yace wa kathirun min shara'id islam aw aktharuha lam yakun dakhala minha li'ajzihi an zalika mala yace da dama daga cikin shari'ar musulunci shari'o'in musulunci bal mafi yawa shari'o'in musulunci najashi bai zamu damar aikata su ba saboda ba zai iya yi ba falam yuhajir ba a ce yayi hijira ba walam yujahid bai fita yayi jihadi tare da manzon Allah ba wala hajjal baita bai fita ya je hajji ba bal qadru ruwiya annahu lam yusalli salawat al-khams ibn taymiya ce bal amma ruwaito cewa sallolin nan biyar ma bai taba yin su ba wala ya so mu shahar ramadan bai ma taba azumin watan ramadan ba ba ya da ikon yayi wannan bai bal ma bai samu damar da za a koyar da shi wannan ba wala yu'addi zakata shar'iyya yana da dukiya amma bai taɓa da zakka ba لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون alai, da zai yi wannan mutanensa za su gani kuma za su tasan masa da inkari wa huwa la yumkinuhu mukhalafatu shi kuma a lokacin bai da karfin da zai iya saba musu wa nahnu na'lamu qat'an mala yace mu mun sani yanke ba shakka annahu lam yakun yumkinuhu an yahkuma bainahum bi hukmi alquran bai da dama yayi musu hukuncin alqur'ani a ce in an yi zina in mai aure ce a jefe ta in mara aure ce ko mara aure ne a yi masa bulala in an yi sata a yanke hannu da jashi zai iya wannan ba zai iya ba muna da wato ne in ibn taymiya cewa ba zai iya yin wannan ba wa kasiran ma yata wannan rajulu fa inna qawmahu la ya'rif la yuqirrunahu ala zalika yace saboda mutanansa ba za su taba yadda yayi wannan ba amma ya ci gaba da rike gwamnatin kafirci saboda maslaha da kuma rashin ikon da yake da shi wa kasiran ba ya tawalla rajul bainal muslimina wata tari qadiya mala yace ba ma wannan ba a zamanin sa ba da dama akan samu alkali a cikin musulmi ko alkali a cikin tatar waɗanda suke ƙaryar musulunci yace akan samu balwa imaman akan samu imam ma a cikin su وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك yana ganin abin da yake adalci ne ya yadda adalci ne amma ba zai iya ɗabbaka shi ba yace bal hunaka man man yamna'uhu min zalika yace saboda akwai wanda in ma yace zai dabbaka wannan zai taka masa birki sai malam yace me yace wala yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ubangiji baya dora wa kai abinda yafi karfin ta sai abinda za ta iya ga Umar Ibnu Abdul Aziz umar ibn Abdulaziz da ya zauna a karkashin daular banu umayya kafin daula ta zo hannunsa yana wali yana abin nan yana gwamna a madina ba komai ya iya dabbakawa na, na adalcin da ya yarda da shi ba har sai duk lokacin da ragwamar mulkin ta da hannunsa udiya an yi gaba da shi bayan ma ya karɓi mulkin wa uziya ala ba'd ma asaba hu min al-adli sashin abin da da adalci an cutar da shi akan wannan tun wancan zamanin ba wakila innahu summa ala zalika an ce ma a dalilin wannan adalcin da yake yi aka sa masa dafi abincinsa ya ce mutu sai ma ya ce fan najashi wa amsaluhu su'ada fil janna najashi da ire-irensa waɗanda suka rayu a guraren da ba za su iya yin abin da shari'ar musulunci ta ce ɗari bisa ɗari ba suka mutu akan haka ɗan aljanna ne sun ji daɗin su wa in kano lam yaltazimu shari'a islam ma la yaqdiruna ala iltizamihi duk da cewa ba su yi shari'ar musuluncin da ba za su iya yin ta ba bal kanu yahkumuna bil ahkam allati tumkinuhum al hukm biha suna yin hukunci da hukunce hukuncen da zasu su iya yin hukunci da su ne kamar yadda Allah madaukakin sarki har ila yau ya babu labarin wanda aka kashe kuskure yace fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina kaga Allah madaukakin sarki ya kirawo shi mu'mini duk da yana rayuwa cikin mutanen da ba ba ne ba fa huwa min al yana tsakiyar makiya bai iya fitowa ya rabu da su in ya fito ina za shi kai yanzu in ka bar Najeriya take tafi ina eh sai ka tafi Niger Darus Salam ka yi hijira ka ce za ka je inda za a tsaye da shari'ar Allah a yi bulala a yanke kai a yanke hannu sai ka tafi can to ga 'yan darul salam din nan lokaci ɗaya don an je an kwaso su an zubo su a kurkura ita hijira ai darul mana'a ake zuwa hijira darul mana'a inda in ka shiga to babu yadda za a yi da kai shi shine hijira amma ka je wurin da an nika hannu kuma za a zama roka ka ce ka yi hijira rana ɗaya aka kwaso su aka zo aka juye su a firamare suna kuka an basu ba abinci <laughs> ya za a yi daula sai haka ai kaga wannan shirme ne shi yasa muka ce shi da ita da awa ita take kafa daula ita kuma daula ita kafu ita ce take kare awa. haka abin yake amma ka ce za ka yi jihadi ka kafa daula sai ka yi daula ita daula ita ce za ka yi jihadin kare kanta to kaga Allah ya kirawo shi mu'mini duk da yana cikin mutanen da suke makiya yace wa huwa mu'min yace walakin huwa kana qad amana wa ma amkana wal hijra wa izhar al iman yayi imani amma ba zai iya hijira ba ba inda zai iya tafiya kuma ba zai iya bayyana imaninsa ba wal tizam shara'i ba zai iya riko da shari'a ba fasammahu mu'minan li'annahu fa'ala min al iman ma yaqdiru alayhi Allah ya kira shi mu'mini saboda yayi imanin da yake da iko akan sa yace wa hadha kama annahu qad kana yumkidi bi makkah jama'atun min almu'minina yastakhuna imanahum kamar yadda a makka bayan annabi ya yi hijira bayan daular musuluncin ma ta kafu akwai wasu gaba da suka ci gaba da zama a makka saboda rauni ba za su iya hijira ba ba yadda za su yi hijira mustada'afuna ne suna nan karkashin gwamnatin abu sufyan da su abu jahl ba yadda za su yi وهم عاجزون عن الهجرة فإذا في هجرة الله سيأتي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا سيتيم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا Wani gafura, to kaga matsalar da an karanta ayar farko sai ake karasawa da an karanto ayar farko waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu zaluntar kansu suka ce fi kuntum a wani hali kuke a wani yanayi kuke kasance suka ce mun kasance masu rauni a doron ƙasa kalu mala'iku suka ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba ta da yalwa ne da za ku hijira ku je inda za ku iya yin musulunci ɗari bisa ɗari Allah ce ika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira waɗannan su ne ɗan wuta kuma makomar su ta yi muni sai a tsaya iyana a ce to a yi kabbara a ce to a fita tare da cewa Allah ya ce ya ce illal mustadafina sai waɗanda aka fi karfin su waɗanda suke ba yadda za su yi minar rijali kaga kenan ba mata bane kawai akwai maza majiya karfi to amma an fi karfin su saboda ko dai bayi ne ko wato talakawa ne ba su da komai ba su da ikon da za su fita wanda sa'i da mata wani wildani da yara kanana la yastati'u da hilatan ba wata dabara da za su yi wala yahtaduna sabila ba wata hanya da za su bi su kai zuwa ga hijira sai Allah ya ce fa ulaika asa Allahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan rahima waɗannan tabbas ubangiji zai yi musu afuwa ubangiji mai afuwa ne mai gafara to kaga in an karanta ta biyu sai a karanta ta farko sai a karanta ta biyu kuma dan ta biyu kuma tana faɗar wani hukunci na wasu da za su iya samun kansu cikin gurin da suke da rauni sannan musulunci a ka'ida ta dokan musulunci dukkan wani abin da za ka yi na umarni da kyakkyawan abu ko hana mummuna to wajibi ne ka yi dubi zuwa ga al maanat shafi ya faɗi wannan a cikin littafinsa al-muwafaqat haka nan ibn al-qayyim a cikin ilamul ya yi magana a akan ka'idar inkarul munkar ibn taymiya yayi wannan magana a gurare daban-daban cikin littafinsa. sa a cikin ittiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim yayi wannan magana cewa duk sanda ka ga wani abin da ake yi ba daidai ba kai kuma kake ganin za ka iya canza shi sai ka canza shi sai ka ga zai haifar kuma da masifar da ta wannan to a lokacin wajibi ne ka shi yadda yake bai halatta ka yi abin da an anil munkar da zai haifar da munkarin da ya fi wannan ba a ka'idar musulunci ko da munkarin ne an zo an tambayi ibn taymiya aka ce tatar suna shan giya ma iya zuwa mu yi hisba yi hisba su je su hana su shan giya tatar a ƙasar musulmi kuma wanda yawa daga cikinsu suna ba da awar sun musulunta duk da cewa duk da sun musulunta ba su daina yakar musulmi ba to shi sai aka ce wa ibn taymiya suna shan giya a unguwanninsu a iya zuwa a yi hisba a hana su shan giya ce to in an hana su shan giyar ya zan ba su sha giyar sun ba kuma me suke yi ce in suna cikin hayyacinsu kuma za su shigo gari su yi ta sata suna fashi suna dukan mutane suna kashe na kashewa sai ce kuma su shake su in sun shake a mutane za su samu zaman lafiya ko amma da zarar suka warware suka tsaki za su dau makami su shigo gari su yi ta sata suna tsarar jama'a a nan kaga barin wato kamar ana shan giya ai munkari ne to amma kuma in aka hana su shi wannan munkarin kuma za su yi munkarin da ya fi wannan domin kashe rai da satar dukiyar wani munkari ne da ya fi mutum ya sha giya shi kadai ya sha giya kansa yawa. wa amma ba yadda ya ɗau makami kuma ya kai ma wani farmaki to ya cutar da kuma wani kaga a a nan ya ta'adda wancan darar ne kasir cutarwa ce da ta sakaita a kansa shi kaɗai. shi ya sha yayi tatil shi Allah zai kama amma da zarar ka hana shi kuma ya dau makami ya shigo gari yana sata A nan kuma kaga zai cutar shi za ta shafi wasu to sai ibnu taymiya ya duba wannan ya duba wannan sai ya ce a kyale su shage a daina zuwa gurin su hisba a daina zuwa wa'azi a hana su shange a daina musu wannan wa'azi kaga malami kenan amma yanzu dan zafin kai ne a kai ba za mu kyale kuma wallahi ba za a kyale su ba ba zai duba cewa rashin hana su kan kuma abin da zai haifar ba ba zai duba wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake makka yana ganin gumaka ga sanan ɗaruruwa a cikin ka'aba tare da cewa addinin da aka bashi ya yi kira zuwa gare shi ya ainihin hana gumaka ya hana bautar gumaka ga ka'aba na ɗakin Allah amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karkashin inda ba zai iya taɓa waɗannan gumaka ba yana da yan kundin bala komai da su in aka ce bilal ya yi kundin bala ba zai iya ba in aka ce khabbab ibn al-arad ya yi kudar bakin wake ba zai iya ba eh ba su su khabbab ba ne suke ganin ya rasulullahi za mu zauna cikin wulakanci haka za mu yi tawa wahala da bai ce ko ya kuri wanda suka gabace ku sun shiga wahala da tafi taku domin za a dora wa ɗayan su wato a zarto a kwanyar kansa a yi ta gigarawa sai ya dare biyu wannan bai sa mutane sun canza ba suka ci gaba da zama akan addinin da ka koyi hakuri akwai ranar da mutane za su zo cikin su samu kansu cikin amal zaman lafiya su yi addinin sai da ya kamata to ashe kenan ana duba ma'al ana duba yiwuwar da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal yace cikin dare ku je ku farwa sa abu lahab ku rusa shi da safe mai kake tsammanin zai zai faru da duk wani musulmi a lokacin a makka sai an yanka shi nasara musulunci ya ci ko kuma tabewa ka gani da a ce musuluncin haka yake jihadin da yanzu musulunci ya zama bugu a gurin wata tatsuniya sai dai mu taba ji an taba wani abu musulunci an taba yi sai dai karkaje shi haka ba zai zo yanzu ba da a ce haka yake kunar bakin waki ana ta kashe musulmi ai ba zai yi wa haka ba akwai malamin mu Sheikh Abdulaziz Al-Qari ya yi tsohon limamin ku bane mun karanta wani littafin sa da ya rubuta a gurinsa ana kiransa Jawharatul Madina littafi ne na akida to a cikin wata makala sai yake cewa yana faɗa irin wannan zafin kan ya ce wata rana ya je ya je wannan ƙasa singapore kusan singapore kasa ce ba ta musulmi ba kasa ce ta arna ta maguzawa ba ba wai kiristoci ba maguzawa akwai musulmi amma yan tsinari yana zuwa cikin babban birnin kasar sai ya ga wata makikiyar santa da masallaci da makaranta da labirare da waye da waye duk dai abubuwan da musulmi ke bukata ya ga a cikin wannan santa kuma a tsakiyar babban birni ga manya-manyan gine-gine irin tuwa-tuwa din nan gasu a gurin da ya zai musu lacca sai ke tambayar ya akai kuka samu wannan guri sai suke ce sai suka ce masa ai shugaban kasan ne wanda ba musulmi ba ya raba ya ba wa kirista ya ba wa kowane addini sai aka ba su fili aka ce ga nan kowa ya je ya yi abin da to mu na mu saboda musulmi ba mu da karfi muka kasa ginawa sai ya ce da mutu ko dai a gina tun da ba a san a bar fili yau a irin wannan gurin so ake komai a gare shi ba a so a ga kango duk da su ba su ba su da masu haurawa suna kashi ce <laughs> amma a gine gurin suka ce to babu da karfi sai ce to zan muku hikima tunda akwai ma'aikata na gwamnati za a rika yankar albashin musulmi ma'aikata musulmi ana tara muku ana tara muku har kuɗin in ya kai yadda za ku iya ginawa sai in ba ku sai gwamnati ta ba kuɗin ku sai ku gina ka duba ba musulmi bane ba musulmi bane shikenan aka yi haka aka rika yankan kaɗan daga cikin albashin musulmi har kuɗin ya kai kuɗin da za a iya gina gurin shine suka gina wannan make ke santa din duk da shugaban kasa ba musulmi wani kuma wato kusan tasa'in da wani abu na kayan kasar ba musulmi ne amma ga su a tsakiyar birnin kasar sun mallaki wannan gurin su ma suna ɗaga kai kamar yadda kowane kowane mutum yake ɗaga kai a gurin ya ce da ya je yana musu lacca sai wani ya ɗaga hannu yana tambaye shi to yaya za a yi yi jihadi a nan kasa su tsaye da shari'a wani matan sai ya dago su fa suna son su yi jihadi a ba su shawara ya ce sai dai mamaki na ce ku ba ko yanzu da kuke a irin wannan guri kuka samu shugaba ma ajali kuka samu wani shugaba irin da jashi wanda zai yi muku adalci a yayin da shi ba musulmi ba ya yi muku adalci ya saman muku guri a tsakiyar birni ya hadda za ku samu har ku gina gurin kuma yanzu ku zo kuna magana waya za ku yi na jihadi ya za ku rika dana bama bamai kuna kai hare-hare to shi ne sai yake tambayar waɗanda suka rako shi yake cewa sai nake tambayar su na ce su waye ya sa musu wannan tunani sai aka ce ai wasu mutane ne guda biyu daga afghanistan suka zo sun suka yi musu wannan hudu ba cewa kuma ku fito ku yi jihadi to kaga rashin kula da almasalihin istiratejiya na musulmi akwai sanda Nelson Mandela a South Africa ya kirawo musulmi shi Sheikh Abdulaziz Al-Kari shi yake faɗa kici ya kirawo musulmin South Africa duk ya manyan su wato shugabannin su ya tara da su ya taro da su ya ce to kun ga kuna da yawa kuma a kasan nan ya kamata ku nemi haƙƙin ku a gwamnati saboda haka muna son duk sanda zaɓe ya zo mu tsayar da wasu daga cikin musulmi waɗanda za su wakilci musulmi in aka je ana neman haƙƙin kowa ko ba musulmi ɗan uwan ku su nema muku haƙƙi ka duba ba fa musulmi wani zan sun Mandela. da ya gama bayani kawai da aka tashi sai aka rabu biyu wasu suna cewa kafirci ne ba za mu yi ba wasu suna ganin akwai maslaha wasu suka ce kafirci ne shi ke nan Nelson Mandela ya kane su wannan magana ta su za ta canza kasar ba ta canza kasar ba kuma har suka samu mai hankali duk da ba musulmi ba ne ya yi tunanin yadda zai karɓo musu maslaha ba wannan ita ce magana da sa'idi yake faɗa a cikin surat hud abin da muka karanta bara ba cewa musulmi idan ba za su iya karɓar abin ya zama nasu ba gaba ɗaya ya zama sai su zalla ya ce to su yadda su shiga a yi tarayya da su don su ba su karɓi wani haƙƙin nasu ya fi akan su zauna kawai ma'aikata ana su zama kamar bayi a ƙasa saboda haka ita shari'a ba nan ana duba ma'anin umur duk sanda za ka yi magana ta shari'a ba wai kawai za ka duba cewa ga abin da ka yarda da shi ba za ka faɗi shi ba a'a akwai sanda wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi dan abbas yace da shi hal min qatil hal hal qatil eh, lil qatil tauba sai yace da shi la ce wanda ya kisan kai in ya tuba za a karba sai abdullahi dan abbas ce a'a suna zaune sai kuma wani ya zo ya yi irin wannan tambayar in mutum ya yi kisan kai za a karɓi tubansa sai abdullahi dan abbas ce, eh, za a karɓa mana sai zai hana a karɓi tubansa sai almajiransu suka yi mamaki tambaya iri ɗaya amma amsa daban-daban sai ya ce eh, na farko da ya zo na hararo a fusace ki idan sa wur an taɓo shi ne so yake in masa fatawa inda tuba ya je ya yi kisan kai ya tuba wanda kudu min ba da yi kawman salihin ya ce sai na ce da shi ba tuba sai na rufe masa kofar ɗayan kuma naku da ya riga ya yi laifi yana tunanin yadda zai tuba ya koma ga Allah saboda in na rufe masa kofar tuba zai je ya ci gaba da dabarsa kamar wancan bawan Allah da ya tambaya aka ce ba tuba kaga ya cike da da ya yace shi na kula cewa da can yayi laifin yanzu wato Allah ya zo masa a zuciya yana son ya tuba ne sai na ce masa za ka iya tuba mana to kaga malamai na Allah kenan har kullum suna duba idan sun yi fatawa mai fatawar za ta haifar ba wai kawai kai fatawa ba imamu shafi'i da ibn al-qayyim al-juziyya da ibn taymiya da suna da maganganu masu kyau a wannan babin wanda ba a lokaci a ce za a karanta shi duka amma waɗanda suke karatu za su ga wannan suka duba su siratu da ilamul muwaffiqin al-muwafaqat na shafi'i saboda haka wani lokaci zafin kai shi yake jawowa mutane suna kabar gaza ana jefa musulunci cikin wani halin da bai kamata ba a ƙarshe zan kawo wata ruwaya ta ta umar wanda ibnu abdulbar ya kawo a cikin jami'u bayan ilmi wa fadli umar dan khattab yake cewa la akhafu ala hadhihi al-umma من مؤمن ينهاه إيمانه ولا فاسق بين فسقه ولكن أخاف على هذه الأمة من رجل قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه وتأوله على غير تأويله عمر قال خطاب يمشي wannan al'umma ba na jiye mata tsoro daga muminin da imaninsa zai masa katanga wannan ba shine barazana ga wannan al'umma ba ce ba kuma fasikin da yake fitowa kanar ya nuna fasikanci sa wannan ba zai zama barazana ga al'umma ba ke barazana ga wannan al'umma in ji Umar dan Khattab barazana ga wannan al'umma tana tattare da mutumin da ya karanta Qur'ani amma bai san ma'anar Qur'anin ba harshen sa ya rika zamewa da Qur'anin yana fassara shi yadda ya ga dama wannan shine hadari domin zai rika fassara ayoyin Allah ba a mahallinsu ba karshe kuma ya jefa al'umma cikin wani hali na tararrabi na kakani kai Allah ya kiyashe mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina